الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 28 ga watan zulkada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da 28 ga watan june shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin jawabi ulfawa'i fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na 36 da kasa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو سوداء abu firdaus ya ce da mutane ɗalibin ilmi an yusaki hannuyata babu makawa ga ɗalibin ilimi ya inganta niyyarsa kulle wakatin mahimmi a cikin kowane lokaci da kuma duk kowane lokaci da mujahadatin mustamirra ta hanyar ƙoƙari mai dogewa hmm. ya inganta niyyarsa ta hanyar ƙoƙari mai cigaba. Hmm. a rasu na arafna anna a cikin ɗalibin ilm kama yanda muka sani lallai shedan yakan zo wa ɗalibin ilimi idan ya zauna a majalisi na ilimi ko majalisoci na ilimi shi shedan yakan kawo mai ziyara don ya batar da shi hmm. an gane ai idan ya zauna shi shedan zai nuna masa wannan karatu wato kaɗan wato din nan babu ɗalibin ilimi irin ka din nan wato wannan ilimi ka nemi duniya da shi zai dinga sanya mai wani ra'ayi wanda zai cire masa ikhlasi ya sanya masa riya ya sanya masa jiji da kai ya sanya masa shan shahara ya kulu wato zai ringa cewa gare shi sai da hatta ya bala ali ka dage kai ta kokari har a ce maka malami hatta ya kuna laka shukura kai ta kokari har ya zama to kana da shahara a ce ka fi kowa shahara cikin ɗaliban ilimi ko ka fi kowa shahara cikin malamai hatta ya kuna laka saitun har ya zama to kana da amo wato kana da kyakkyawan yabo cikin al'umma kana da kyakkyawan ambato ko ina ana ambatanka ba mai ilimi kaman ka ba mai tsoron Allah kaman ka ba mai ibada kaman ka wayan fa shi shedan zai rinka kumbura shi ya rinka kumbura shi yana sanya mai girman kai yana sanya mai jiji da kai wal waswisu shedan zai rinka sanya masa wasu yusida alaihi niyyata domin ya lalata masa niyyarsa an gane ya kamata in mutum zai nemi ilimi ya yi da Allah to amma sai shaidan ya sanya ma hukun shuhura, ya sanya ma san shahara ya sanya ma jiji da kai ya sanya ma girman kai da dai abin da ya kama da wannan kaga ya lalata maka manufa na neman ilimi wani hada saboda haka niyya ta tahtaji ila mu'alada ita niyya tana buƙatar gogayya dole sai mutum ya yi gogayya an gane sannan ya iya tabbatar da niyya idan mutum yana yin karatu idan bai yi gogayya ba to zai iya zama towa karatun shi zama na banza sai ya yi fada da shedan shedan yana so ya sanya mai girman kai ya kora wannan girman kai shedan na so ya sanya mai riya ya kora wannan riya din shedan na so ya sanya mai san shahara ya kore shi to wannan ba karamin aiki bane an gane wannan ko duk wani ɗalibi mai neman ilimi yana fuskantar wannan ƙalubale in yana neman ilimi haka dole ne a gare shi idan yana neman ilimi ya ringa tunanin cewa ba shaidan baya son neman ilimi saboda da neman ilimi ake gyara kurakurai da neman ilimi ake fada da kafirci da shirka da sabon Allah shi kuma shaidan yana kiran mutane zuwa ga kafirci da shirka da bid'a da sabon Allah to gashi kuma kana neman ilimi wanda neman iliminka zai taimaka wajen yakan wannan al'amari to dole ne shaidan yayi amfani da makamansa wajen ganin cewa ya yake ka ya zare maka ikhlasi a wajen karatunka فالطالب يحتاج أن يصحح ويقوي نيته دائما طالب ينا بقاطة ينقل كما يتعرف idan دائما وأن يبعد نفسه عن تزكية النفس كما da kansa daga tafiya na mutane mutane su ringa cewa wane ya kowa imani a Najeriya wane ya kowa ilimi a Najeriya kai ya kowa ibada a Najeriya tun Najeriya babu wanda ya kai ilimi tun Najeriya babu wanda ya kai sanin kaza ana gaya masa wannan abin kuma yana son kama kuma da zai yi adalci ya san gariya ne to galiban mutanen da shaidan ke sanya ma irin wannan tunani da za su yi adalci sun san akwai na gaba da su amma sai shaidan ya gamsar da kai hatta na gaba da kai din ma kana bin shi ne kana karatu wajensa ne don tawalu suna ba gani wanda da wanda kun ga wanda na zama a wajen wanda yana karatu ba wai don wanda ba wai don yana karuwa ba tawalu yake wa iyaz billah eh wa habdul bukur kuma da kuma san bayyana yana ya bayyana ko ina a san shi وأن يبعد نفسه عن تزكية Kuma وحب الزكور da ran shi daga. tsarkakewa mutane da kuma san bayyana da san shahara kullu hadi ashiya thimaru min thimari riya duka wayannan abubuwan da malam ya faɗa san bayyana san shahara tasbiyatul na girman kai da sauransu duk thimaru ne min thimari riya ya'yan itace ne daga cikin ya'yan itace na riya fa idza hasa talib bi hada da idan ɗalibi ya gano ya ɗanci a jikinsa irin wannan cuta alladhi qallama yanju minhu ahad wanda da kadan ake samu wanda zai tsira daga gare shi hmm. da kadan ne inda mutum na neman ilimi illa man waffaqahu Allah zai tsira sai wanda Allah ya masa gam da katar hmm. fa alayhi an yu'alijahu bid dawa'i munasib to ya zama wajibi a gare shi hmm. yayi magani yayi ilaji yayi maganin sa da ainihin magani wanda ya dace duk wayannan cututtuka akwai maganin su an gane to mutum ya duba wani magani ne ya dace ya sha domin ya yi maganin wa'annan cututtuka inna dawa allazi ja'ana bihi alquran lalle magani wanda qur'ani ya zo mana da shi idan shedan ya sanya mana hubbul zuhur ya sanya mana riya ya sanya mana tasdiya wa an naqula ma sha Allah la quwwata illa billah shine mu dinga cewa ma sha Allah la illa billah abinda Allah ya so shi zamu samu kuma babu wani ƙarfi sai ga Allah in kaga mun samu ilimi haka Allah ya so sannan ko babu wani ƙarfi? duk wani ilimin da muka samu to Allah ne ba mu wannan ilimi ba dabara mu bane ba wayan mu bane to idan mutum ya san cewa ilimin da ya samu ko dukiyar da ya samu ba dabara shi bane ba wayan shi bane ba na tsammani zai rinka sarkace zai rinka sarkace shi ba na tsammani zai rinka yin girman kai ba na tsammani zai rinka jiji da kai saboda ya san duk abin da ya samu shi mutum ne mai rauni Allah ne ya ba shi wannan abu eh wa alayka ya akhi an tafawwid al-umura lillah kalizinta ya kai dan uwana ka fawwala al'amura zuwa ga Allah komai ka ce Allah ke yi wannan ilimin da na samu ba dabara na bane ba karfi na bane haka Allah ya so na samu wannan ilimi to da haka Allah ya so to kada ashe mutumin da yake da wannan sifa din kullum yana mai da al'amari ga Allah dole ne ya nisanci girman kai ba zai zama mai girman kai ba ba zai zama mai jijji da kai ba ko kuma son bayyana وتقول كل ما وجدت من الماء من العلوم النافعة kuma ka ringa cewa kulla ma wato duk abin da na samu ko kuma kulla ma wajatta min al-ulumin nafi'a duk sanda ka samu wani abu na ilimi mai amfani ka ringa cewa inna ma wajattuhu bi yi wa karami kawai ka ce na same shi ne da baiwan Allah da kuma karamcinsa Allah ne ya mun baiwa ya yi mun karamci an na samu wannan ilimi وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ولله فلا ينا هنن الله ينا با wanda yaso hmm. sauran mutanen da na fi su ba wai na fi su daraja a wajen Allah bane Allah ne ya ga dama da baiwansa da falalansa ya bani wannan ilimin wal ulum allati hasaltu alaiha ilmin muka wanda na tabbata a gare ta ilmukan da na samu innama wajadtuha la bi wala bi quwwati kawai na same shi ne ba da dabara na ba ko ba da karfi na ba وأن الله تعالى هو المعطي المانع كما للي الله تعالى شيني مي بايروا مي هناوا الرافع الخافض الله شيني مي دغا متين ko mai kaskantarwa to idan ka san cewa Allah shine mai dagawa mai kaskantarwa karfin dagawa da karfin kaskantarwa yana hannun Allah shine illa in ka san wannan to ka yi girman kai ba ka yi ba za ka yi jiji da kai ba tun da ka ka san Allah ta'ala shine almane arrafi alhafi alhabi alhabi bilbafi eh Allah shine mai ƙasƙantarwa ko mai shimfidawa albasit a Allah shi ne mai dunkulewa wato Allah shi ne mai karbewa kuma shi ne mai shimfidawa ولذلك لا يجوز أن أترفع وأتشمخ saboda haka baya halatta ringa ainihin daga kai ga mutane hmm. ina wani daga kai ina ganin Na'isa, hmm. ko kuma irin ga daga hanci hmm. ina ganin ni wani ne irin ga tsarkace kaina ina kowa dai ya san cewa babu wanda ya fi tsoron Allah a nan garin in dai a babu ilimi ne kowa ya san cewa ni ne kan gaba da kowa yana dukan kirji yana faɗin maganan nan to wannan tun mutumin da ya riga ya fahimci fikin wancan aya masha Allah la quwwata illa billah in dai mutum ya gane wannan fikin wannan ayan to da wuya a kama shi da ainihin jiji da kai a kama shi da girman kai a kama shi da hukun shuhura bayan bayan kula ila arada li arin to ya kamata a ringa faɗa idan wani aridi ya bujiro mu idan wani bai bujirowa ya bujiro mu ikhlasu wanda zai shafi ikhlasi na hmm, masha Allah la quwwata illa billah to ringa maimaita wannan magana kuma ya kamata in san fasarin shi hmm. don wani lokaci ko da mutum ya faɗa bai san fasarar ba ba zai bi tasiri ba wato abin da Allah ya so shi ke faruwa yanzu wannan abin da na samu kin haka Allah ya so la quwwata illa billah babu wani karfi wajen samun ilimi karfi wajen samun dukiya karfi wajen samun lafiya sai ga Allah ba dabara na ba مثل هذه anka. misali irin wayannan zikirori yuzallilu taliba suna horar da dalibi ya saukar da kansa ya zama to mai kankan da kai ba zai girman kai ba wata sayin mutawadi'an mutawadi'an kuma yana mayar da dalibi mai tawazu'u yusallillah mai ikhlasi ga Allah a wajen neman ilimi Allah shi ke bayan duk wata manufa grupo para ver su vida باب باب السابع الباب السابع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب السابع babi na bakwai dangane da layya da kuma ragon suna da yanka kowane iri ne hmm. amma amma ragon amma layya da iya ma taƙarrabu bi zakati min al'an'am shine abinda ake yin ibada hmm. abinda ake kusanci zuwa ga Allah ta hanyar yanka shi mali taƙarrabu hmm. abinda ake kusanci ga Allah ta hanyar yanka shi daga cikin dabbobi na ni'ima dabbobi na ni'ima idan ce dabbobi na ni'ima kenan ba da dabbobin daji dabbobin daji ba a sa su cikin al'am an gane wani ku wato kenan ba za a yi layya da dabbobin daji ba ba za a yi layya da jakin daji ba ko kuma a yi da wata dabba ta daji ba za a yi layya da ita ba sai dai kawai dabbobin nan na gida na ni'ima su ne awaki tumaki da shanu da raƙumma wa'annan su ne dabbobin da ake yin layya da su yau mal'adaha kuma ana yin layya ne ranar layya ba daren layya ba akwai daren layya akwai ranar layya yaushe ne daren layya in ana gobe sallah din ko in ana gobe sallah ta ce gobe shi ne daren layya to ba a yin yanka daren layya ana yin yanka ne ranar layya an gane in gobe sallah ba za a yi yanka yau ba don wani iya yi ce daren idi to sai ɗauka cewa a ranar zai fara yanka dabba a sai ranar idi sai alfijir ya fito kuma alfijir ma in ya fito sai idan an yi sallah idan an yi sallah idi din an gane idan an yi sallah ma inda mali, sai liman ya yanka an gane amma sauran malamai suna ganin idan lokacin sallah ya riga ya yi an riga an gidan da sallah din ko liman ya yanka ko bai yanka ba mutane suna iya yankawa na na wata aliyayi eh ranar idin layya da kwanaki guda biyu kenan ranar sallah da kuma kwanaki biyu su a wajen malikiya wato kwanakin layya kwana uku ne kawai ranar sallah da kuma kwanaki biyu amma a wajen jumhur ba ranar sallah da kwanaki uku ayyamu tashrik duk ana yin yanka a cikinsu, su ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrullah ko wa zikrullah eh wa hiya sunnatu layya sunna ce alal mustati'i ga wanda yake iyawa wannan shine inda malik hmm. khilafan li ahmad a wajen imamu ahmad layya wajibi ne dole ne an gano wannan saboda manzo Allah yana cewa yana nuna cewa layya din nan abu huraira radiyallahu anhu yana cewa duk mutumin da ya ƙi yin yanka alhali yana da iko to kada ya kusanci masallacinmu duk mutumin da ya zamanto yana da ikon layya sai ya to ba shi da niyyayi kada ya kusanci masallacinmu an gani kaga da wannan kenan abin da zai sa a ce kada mutum ya kusanci masallaci ba abin wasa bane an gane wannan ko na'am an shawri da saboda amma su malikiya sun ce layya sunna ne an gane suna ne da karfi amma abin da ya inganta wajen mazhaba na ahmad da shafi'i da sauransu layya wajibi ne shi in mutum bai yi ba yayi zunubi eh na alhamdulillah kuma ya zama to da ba bawa ba kuma musulmi ba kafiri ba kenan kafiri baya layya kabiran kana aw sagira shin babba ne shi ko karami kenan hatta karamin yaro in yana da dukiya zai yi layya in yana da iko na'am zakaran awon za shin namiji ne ko mace iman awon safira mazaunin gida ne ko matabi kenan hata matabi yana da wadata yana iya yin layya idan yana da kuɗi zai yi waya cewa kawai a yi masa layya kafin ya dawo ba laifi ba ne ko kuma a can inda yake tafiyansa ya yanka rago na layya ya raba wa mutane ghayr hajjin da mina amma banda mai yin aikin haji a mina idan mutum na aikin haji da mina ba layya zai yi ba sai dai hadaya zai yi aikin hajji ga kanshi a zai yi kai zai yi layya ga kanshi wa da kuma wanda ciyarwa da wanda ciyarwa ta zama wajibi a kansa hmm. duk wanda ciyarwarsa ta zama to wajibi a kansa to shi ma zai masa layya kal sai eh, kamar an yi tambaya hmm. su wane ne ciyarwan ciyarwan shi ya zama wajibi a kansa aka ce kamar ƙananan yara idan mutum yana da yara ƙanana da kuma ubanni iyaye idan iyaye talakawa ne shi da sai ce kamar yara da kuma ubanni talakawa kenan idan yaran suna da kuɗi a account ko kuma uban yana da kuɗi a account uban mawadaci ne fa a takaice to idan uba mawadaci ne ba dole bane ga yaro ya yi masa layya hakanan ƙaramin yaro shi ma in yana da kuɗi ana juya masa ko yana da kuɗi mai yawa a account to shi ma ba dole bane ga mahaifinsa ya maka layya an gane wannan ko yawa shi mahaifi yana zama wajibi kai masa layya idan ya zaman to talaka ba shi da iko ya layya haka ne ya'ya misali a kansa to da wannan kenan idan ya zaman to shi mahaifi mawadaci ne ko shi yaro mawadaci ne to ba za a tilasta ba shi ɗaya masa layya ba sannan kuma idan ya zama to ɗan na da wadata daidai gwargwado wanda zai iya yi kansa zai iya yi wa mutum ɗaya layya sai ya zama to mahaifin talaka ne fitur, shi kuma yana da wadata wanda zai yi wa kansa ko zai yi wa mutum ɗaya to waye zai yi wa yana da yana da wadatar da zai iya yanka rago ɗaya ne kawai shin zai yi wa kansa ne ko zai yi wa mahaifinsa yana da wadatar da zai iya biya wa kansa aikin haji shi karai ba abin ya fara tafiya ko ko shi saboda me saboda al'isa rufe sa'a makarugo wafi al'ada mahabu yawa baya halatta ka yi isar a wajen da'a duk abin da yake zai kai ka aljanna kar ka kada ka wani ya riga ka yin shi yanzu shiga sahu shiga sahu ai wajibi ne ko a gyara sahu to da kai da malamin ka waye kamata ya fara shiga eh? idan malamin ka da kai da malamin ka waye kai so ya fara shiga aljanna hmm? malamin da ya daɗe yana karantar da kai da kai da shi wa kai ya fara shiga aljanna wani ya yi jami'i ya ce wai a shiga tare a nan wajen wai za ta zaha masu masalih eh, ya zama to dole ne dole guda ɗaya ake bukata ko kuma aka ce dai wa zai fara shiga a ka'ida ta abin da ya shafi ibada kai za ka fara yi sannan wani ya biyo bayan nan ba kwa ganin addu'a a wajen addu'a idan mutum zai roƙi Allah yana fara roƙon bi yana fara roƙon mawa rabbi gafir li da liwalidayya wa liman dakhala baytiya wannan ne usulubin addu'a na Qur'ani addu'a na sunna sai ka fara roƙon makanka kanka ya Allah gafar samun sannan ka ce mahaifinka haka nan kana da kuɗin layya na rago ɗaya, to ka fara yanka ma kanka ya zo shekara mai zuwa ka yanka wa mahaifinka an fahimci wannan ko to wannan shine ka'ida amma mafi yawan mutane zai su dauka cewa wani in ba mara kunya ba yaya za a yi ya fara yi makansa layya kafin yau mahaifinsa sai mutum zai ga sai yawa mahaifinsa ya zo yawa mahaifiyarsa nan zai zo yawa kanshi to idan ka mutu baka aikata wajibi ba ba kama abin da ya shafi aikin hajji Allah ya riga ya baka wadatar zuwa aikin hajji sai baka je ba da uzurin cewa wai ka ba mahaifinka ne ya tafi kana da uzuri a wajen Allah baka da shi an gane dan shi mahaifin ba a ce dole bane sai wani ya biya mishi in ba shi da kuɗi Allah bai tambaye shi bai da kuɗin zuwa aikin hajji Allah bai tambaye shi bai sa baka je ba amma kai da kake da kuɗin ka ji zuwa sai Allah ya tambaye ka an fahimci wannan ko na'am wa ma'atuha ba'da nahal al-imam yawa lokacin ta bayan bayan sokewa da na imam sai liman ya yanka in liman ya yanka sannan kowa ya yanka to idan liman idan lalacewa ya kai ga masu sallah a bayan liman sun yi kawo rago ba don wani lokaci liman bai da kudin rago kuma sai lalacewa ya kai masu bin sallah kowa yana jiran liman ya kawo rago ba wanda ya kawo yanzu ya za a yi liman dai ba wanda ya kawo mai rago kuma ga shi an ƙidar da sallah ana so kowa ya tafi gida ya yanka yanzu ya za a yi abin da za a yi shine kowa tun da dai lokacin yankawan ya yi kowa ya je yanka kun gane wannan su malikiya sun ce ne dole sai liman ya yanka ta annan ba wai idan lokacin yanka ya yi ba su malikiya sun yarda cewa wurin da idan ya zamanto akwai wasu ƙauyuka wanda ba su da imam suka ce aka ce su yi koyi da limamin da ke kusa da su wannan za su kaddara ne a muna kaddarawa da ya yanka kawai sai su yanka shi mu ma muna iya wannan kaddarawan tun da bai samu rago ba kuma an rasa wanda zai siyan liman rago kawai sai mu kaddara liman ya yanka kawai sai mu je mu yanka ina fatan gano wannan kama galiban gaskiya ina ganin lalacewa baya kaiwa haka za ga liman tun kafin ma a yi sallan idi za ga ragowar rago yana nan yana kallon mutane za ga rago gashi nan an tanaji ragon yana jira kawai liman na jira ya gama iya kama hudu ba kawai yanka eh waqtu ha ba'da nahr al-imam lokacin ta bayan saukewar liman ne min yawmin nahar daga ranar sallah faman dabaha qablahu duk wanda ya yanka kafin liman ya yanka lam yajid bai isan masa ba faman la imama lahu wanda ko ba su da imam fa fa yatahazzau salata aqrabil a'imma ilayhi to yakin tafi yakin tafi wato ya yi kirdado yakin tafi sallan mafi kusancin limamai zuwa gare shi sai ya duba a cikin limamai zuwa suka kusa da shi e muna muna nan wajen muna nan unguwar sarki to mu can tudun wada ba mu da liman ba limamin idi ga unguwar sarki ga kuma nan smc can wajen smc suna sallan idi eh? to da unguwar sarki da smc wanne ne ya kusa zuwa gare mu mu tudun wada to sai mu ce to unguwan sarki ya kusa da mu sai mu duba da Allah tun da yanzu ma ga waya dan Allah ku bincika mana liman ya yanka sai a mana waya ce fa yanzu yanzu liman ya yanka shi ke na kawai sai mu yanka namu ma shi ne mana bikin tafi sallan mafi kusancin limamai zuwa gare su wa na harabu da kuma saukewansa wa muradu bil imam imam salati shin abin da ake nufi da liman ana nufin limamin sallah ne ko limamin banu abbas wato mai mulki wato asali farko zamanin manzo sallah alaihi wasallam in an ce mutum imam shi yake jagorancin addini da kuma duniya wato mana shi ne mai jagorancin sallah mai jagorancin aikin haji mai jagorancin jihadi haka bangaren addini kenan sannan kuma abin da ya shafi mulki na ƙasa shi yake jagorancinsa to wannan abun bayan manzo Allah ya ba duniya an koma ga kulafa urashidun su ma kulafa su ne limamai na salloli su ne limamai na aikin hajji da jihadi da sauransu su ne kuma masu mulki sannan aka zo mulki na banu umayya shi ma su ne masu yi amma daga baya bayan a cikin zamanin banu abbas al'amura sun lalace sosai sai masu mulkin suka ga cewa ba su din nan wato sun lalace suna aikata abubuwa da yawa na sabon Allah su ne rawa da 'yan mata su ne shan giya su ne abubuwa marasa kyau to su da kansu babu wanda ya gaya musu kawai sai suka sabule daga jagorancin addini sai suka bar jagorancin sai suka bar jagorancin addini a hannun malamai sai suka koma kawai jagorancin duniya shine mulki ku fahimce ni ko to su da kansu babu wanda yake ku sauka kawai sai zaman to kawai su ke na da limamai kawai wanda ka zama kai ne limamin juma'a ka dinga jagorancin sallar idi kai kuma ka dinga kaza duk daga baya amma amma da a ji a hadan su to saboda haka in an ce a yi kirdado a duba sallan mafi kusancin limamai zuwa gare mu wasu waye ake nufi da limamai tunda limanci shugabanci ne wani shugabanci ake nufi shugabanci na mulki ko kuma shugabanci na addini mai karanta da addini aulani to kai wanda ka zaba shin yankawar limamin idi ko yankawar sarki mai unguwa shi da abin da ake nufi wasu na ganin a mai unguwa sai ya yanka ba ana nufin liman ba ne sai mai unguwa ya yanka wasu ce a'a mai jagorancin musalla sai ya yanka Shi ne liman da ake nufi a nan Tun da harka ne na sallah ya kamata ce shi ake nufi wa man zabaha qabla yawmin nahar duk wanda ya yanka kafin ranar sallah ba a yawmin nahar ba da fajr ko ya yanka ranar sallah bayan al ya fito tulu'i ya fito kafin rana ya bullo bai isan masa ba Ba hmm. ma in rana ya riga ya bullo ba ya ce in ya yanka kafin wa rana bai isan masa ba Ba ma in rana ya riga ya bullo ba ya isan masa to idan ya zama to liman ya yanka daidai wannan lokaci dole in shan yaya za a saurari lokaci bai yi ba dole sai ya zama to rana ya kullo da hantsi sai da hantsi ake yin sallan idi so aka in liman ya yanka kafin lokaci shi ma bai isa ba الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله عنه قال أنك أقول لك أنس بن مالك الله يقرأ مزيد داية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره ya kasance manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya daura sirdi a cikin tafiya kafin rana ya yi zawali kafin rana ya karkace akara zuwa ila waqtil asr yana jinkirta azhar zuwa lokacin la'asar kun da ai wato manzo Allah ya dora sirri yayi niyyar tafiya kafin rana ya karkace kafin lokacin sallar azhar kama ce karfe 11 da rabi yayi niyyar yi tafiya ko 12 an gane ga mota nan a ajiye za a shiga mota 11 da rabi ko 12 shine ma'ana kafin rana yayin zawali to a karan sai ya jinkirtar da azhar zuwa lokacin la'asar tunda lokacin sallar la'asar bai yi ba a lokacin ko to sai a shiga mota a ci gaba da tafiya ba za a sauka ba sai lokacin la'asar sannan sai a hada azhar da la'asar kuma nazala fa jama'a bainakuma sannan sai ya sauka daga abin hawa sai ya yi jam'i tsakanin ya hada tsakanin sallolin guda biyu da a azhar da la'asar fa in zabati shamsu qabla an yartahila amma idan ranar ya karkace kafin ya ɗaura sirri ba wato kafin a shiga mota dama lokacin azhar yayi to yanzu ya za a yi wannan zuhura sun maraki ba sai ya sallaci azhar sai ya hau abin hawa muttabaqun alai kaga zahirin wannan hadisi ya nuna mana idan lokacin sallah yi, sai ya zama to mutum yi niyyar tafiya daidai wannan lokacin to kawai ya sallaci sallar lokacin kawai ya daura sirri kawai kama tafiya sannan in ya kai can garin in ya so ya yi sallar la'asar an gane amma idan ya zama to kafin lokaci ne sai ya jinkirta a zahar zuwa lokacin la'asar sa'annan ya yi jam'i tsakaninsu idan ya sauka na'am riwayatin lil hakim a cikin riwaya na hakim a cikin littafinsa mai suna al-arba'in hmm. da isnadi wanda yake ingantacce sallar zuhra wal asra thumma rakiba sai ya sallaci azhar da la'asar sannan ya hau abun hawa ya sallaci azahar da la'asar wato ma'ana fa in zagati shamsu qabla an yartajila idan rana ya yi zawali kafin ya daura sirri a wannan ruwaya na hakim sallar zuhura wal asr sun ba. sai ya sallaci azahar da la'asar nan ya hau abin hawa an gane ku nan wajen ya yi mai kenan ya yi yayi jabu taqdim an gane tunda ya janyo la'asar lokacin azaha, wannan abu hanifa bai yarda da shi ba shi abu hanifa a mazhaban shi baya halatta a yi sallah kafin lokaci shi yana ganin babu wani rukusa da zai sanya a yi sallah kafin lokaci saboda Allah ta'ala cikin alkur'ani cewa yi inna salata kanat alal na kitaban mawquta lalle sallah ya kasance akan mu'minai wajibi abin sanyawa lokaci an sanyawa wa azhar lokaci la'asar ma lokaci ba zai yiwu a janyo la'asar zuwa lokacin azahar ba na ba san gane wannan to shi ne malamai suka ce maza wannan hadisi da yake nuni a kan jam'u taqdim ya inganta kuma wanda yake fassara mana ma'ana shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da shari'a ta yadda ta yi rangwame shari'a ta yi rangwame wato ya zamanto a janyo sallar la'asar zuwa lokacin asar idan bukata ya kama misali shine a cikin tafiya ana kiran wannan rukusa dama shi rukusa ai an yi rangwame ne amma ba wai hakika ne ba azima ba ne, inda azima ne to shi ne kowane sallah a yi shi akan lokacinsa amma rukusa ya ba da dama a janyo la'asar an yi rangwame ne a nan wajen saboda wani dalili na tafiya an gane shi ko tafiya dama akan yi rangwame a kan shi abinda ba a yi rangwame ga sauran sauran ainihin lokuta ba misali yanzu sallah mai raka a an mai da shi a biyu ina ba san gane kaga an cire a biyu a cikin sallah kaga shi ma wannan wani rangwame ne aka yi ga matabi so ka shi ma mutumin da yake matabi an masa rangwame ya janyo la'asar zuwa lokacin azhar ya haɗa su in lokaci ya yi eh ga abin nu'aym a cikin littafin musakar na musulun. kana idza kana fi safar ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har yana cikin tafiya fazalati fazalati shams sai rana yayin zawali sallar zuhra wal asr jami'an sai ya sallaci azhar da al'asr gaba daya kuma tahala sa'annan sai ya sai ya daura sirri wannan hadisi waye rawaito shi al-bukhari wa muslim ko hadisi ne bukhari da muslim suka rawaito in yana cikin tafiya sai rana yayin zawali yana sallan azhar da al'asr gaba daya kaga wannan hadisi asali ne ga jam'u taqdim a janyo la'asar lokacin azhar ayi to menene fassarar inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wannan yana magana kan azima ne amma a cikin rukusa idan mutum na cikin tabiya, to an bai rangwame an gane wannan ko yawwa معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ya ce mun fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi a cikin yakin tabuka kana yi sallar zuhura wal asr jami'a ya kasance yana sallar azhar da la'asar gabaki daya wal maghriba wal isha'a jami'a magariba da isha'i gaba daya in ma taqdiman aw ta'khiran rawahu muslim wanda wannan hadisi ya nuna mana وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wato manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la taqru la taqru salata fi aqall min arba'ati burd kada ku yi kasar sallah karanci daga burdi hudu min makka ila usfan daga makka zuwa usfan rawahu dar wato imam al-bukhari yana cewa burdi din nan shine farsaki 16 imam al-aini na cewa shi kuma farsaki shine mil uku burdi farsaki 16 farsaki shine mil uku to 16 times wato a hada shi a yi times da uku zai baka mil 48 wannan shine mazhaban malikiya cewa ba a kasar a cikin mafi karanci daga buridi hudu kowane buridi daya shine ainihin mil 16 an gani ku a shi kowane kowane buridi shine farsaki 16 shi ko kowane farsaki shine mil uku kaga ya zama mil 48 an gani ana yin kasaru ne idan mutum ya yi tafiya wanda ya kai mil 48 to a kare da huwa rawahu daru kudin na isnadin ra'i eh daru kudin ya rawaito da isnadi mai rauni sahih wa annahu mawquf amma abin da ya inganta cewa hadisin mawqufi ne ga ibnu abbas kada akhraja ibn kuzaima haka ibnu kuzaima ya fitar da shi an gani to wannan hadisi da ya inganta da ya zama to dalili akan iyakance ainihin marhala na kasar su sai zama to hadisin bai inganta marfu'i daga manzo Allah ba akwai asarai da yawa idan mutum ya duba cikin dalil al zai ga ijtihadi kala kala na sahabbai dangane da abin da ya shafi tafiya to bayan malamai sun gama dubawa sai suka ga sahabbai kowa yana kawo irin nashi fahimta akai babu wani fahimta guda ɗaya ta kaman me shine shekul islam ibn taymiya yake cewa a iya binciken da ya yi. babu wani nasi marfu'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya iyakance mana zango na kasan cewa tafiya in an kai daga nan zuwa kaza zuwa mil kaza ko kilomita kaza shine za a yi kasar babu wannan hadisi sannan babu wani maganar sahabbai inda sahabbai suke ittifaki ko tabi'ai suka ittifaki akan ainihin zango na kasar to sai abin ya zama to marhala ne na ishtihadi to shine ibn taymiya ke cewa wato al'asalu bara'atu zimma min al-huquq wal wajibat illa bi dalil asali wuyar dan adam ya kubuta ya kubuta babu wani nauyi da ya hau kanshi ya kubuta daga wani haƙƙi da kuma duk wani wajibi sai da dalili babu wani mutumin da ya isa ya wajabta ma wani abu sai da dalili babu mutumin da ya isa ya mustahabbanta da wani abu sai da dalili to tunda babu dalili yanzu kawai in kayi tafiya ya zamanto urf din garin ku ba duk abin da ya zamanto nasi bai iyakance shi ba fa marjuhu ila al-urf makoman shi yana komawa ne zuwa ga urf to tunda dai babu nasin da ya fito karara ya iyakance sai ya koma ga urf namu ga al'adar mu menene tabiya aka ce tabiya mutane su da kansu suna iyakance mu kan tabiya yanzu idan mutum ya taso daga tunin wada zuwa kawo ba idan idan ainihin aka tambayi yara ina babanku ta ce babanmu ya je kawo babanmu ya je kasuwan kawo ba sa cewa babanmu ya yi tafiya idan mutum ya taso daga tunin wada zuwa central market ba ka jin a wato in an ji ana nema ba sa cewa babanmu ya yi tafiya sai da ce babanmu ya je kasuwan doka amma idan mutum ya je zariya ba ina babanmu na ce baba ya yi tafiya in ya je daga nan ya je birnin yaraba babanmu ya yi tafiya daga nan wajen in ya je kuraba ya yi tafiya to su kansu mutane akwai abubuwan da suke duba akwai zangon da suke dubawa sai su an yi tafiya to idan ya zama to mutane suna da ur to sai a yi aiki da wannan ur sun amma shari'a dai bata iyakance wani abu misali an gane wani ku? to kaga wannan hadisi ya nuna mana cewa kenan wato kai malamai sun yi magana wannan hadisin bai tabbata balle a yanke hukunci eh wa an jabir radiyallahu ta'ala an buqat an karbo daga jabir Allah ya kara masa ya dai ce Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya ce khairu ummati alladhina asa'u yace biyayyan al'ummata su ne wanda in suka munana sai su nemi gafara in suka munana sai su nemi gabara. kuma idan suka yi tafiya sai su yi kasaru kuma su ajiye azumi su ci abinci imamu tabarani ya fitar a cikin littafinsa al'ausar da isnadi wanda yake za'ifi yana cikin marasil na sa'ir bin musayyar a wajen bai haƙi mukasar a taɓaice mm. to hadisin dai bai zo tabbatacce ba mm. shi ma hadisin wato ya zo imamu tabarani ya ruwaito a cikin ausar da isnadi da izi bai inganta ba sannan a sababin nan yana cikin marafin na sa'idu bin musayyar a wajen bai haƙi a taƙaice shi ma bai inganta ba mursal ne shi kaga abin da ya shafi jam'u tabdil mazhaba ne na jumhur imam shafi'i da ahmad suna da fahimta akan jawazu jam'u taqdim wa ta'khir bayan az-zuhr asr wal maghrib wal isha amma shi imam malik a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyinsa da ibn hazm ya tafi zuwa ga halaccin jam'u ta'khir amma ba sai da jam'u taqdim ba shi ma abu hanifa da ɗalibansa suna ganin rashin halacci gaba ɗaya an gane sai dai in ya zama to jam'an suriyan ba su yadda a hada sallah ba gaba ɗaya su abu hanifa ba amma za ba abu hanifa hatta hada sallah na ruwa ba su yadda ba an gane wani ku amma abin da ya inganta da shi daga hadisi da ya tabbata Allahu a'lam na'am ya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن ترؤوا لك عائشة الله يقارى متى يدع للي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي من ظلم قيل شبر من الأرض wato duk wanda ya zalunci gwargwadon tuka na ƙasa gwargwadon tuka guda ɗaya na ƙasa an gane ko ya zo ya goge ya ƙara mana shi za a makure shi daga nauyin ƙasai bakwai za a yi masa sakandami daga nauyin kasai bakwai imana wannan abin da ya kara din nan ya kara makan kanshi ya rage daga filin wani ya kara makan kanshi gobe kiyama za a mai da nauyin sa ya kai nauyin kasai bakwai an gane ko a daura masa a jiki a shake shi da shi وعن أبي موسى رضي الله an gane kaga wannan yana daga cikin matsala na gaibi gobe kiyama za a mai da wannan faɗin ƙaramin abin da da ya zalunci wani da shi za a mai da shi kamar nauyin kasar bakwai a taura masa a jiki kuma a matse shi da shi zai ringa jin nauyi yadda kasan an taura mai kasar bakwai a jiki kaga shi kenan zalunci ka zalunci wani da abin da ya shafi fili ba karamin zunubi ba ne na'am وعن أبي موسى رضي الله عنه قال عن كربولك أبي موسى الأشعري الله يحارى مثل إذا شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء إن الله لا يملي للظالم للي الله ينا جنكر كاما الظالم يقفو زي توبا فإذا أخذه لم يفلسه إذا كو يكاما شي باب يقواتن شيء إن هل يقواتن الله يكاما الظالم باب وان دي يقواتن شيء ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى سنزي كلام تولنا آية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى حكا ننجم قرأ بنجيجن كيكي إذن يكام القرية الحالي سنة ذالنج له أليم شديد كام القرية سنة ذالنج an ce haka ubangijinka yake da za a kazar kura in ya kama alkariya alhali tana zalunci alkariya dama tana da rai tana zalunci ba ita ke zalunci ba sai dai idan mutanen alƙarya suka yi zalunci Allah zai kama mutanen alƙarya ba wai alƙaryan ba an gane inna akhdahu alimun shadid lalle jamkar Allah mai radadi ne ko mai tsanani ne shi bukhari da muslim suka ruwaito وعن معاذ رضي الله عنه قال أنك رقود معاذ الله يقارى متى يتايشي فأتني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أيكيني فيشي إنك تأتي قوما من أهل الكتاب للي كي ذاك جي وجن وسمتا لي daga cikin ahlul kitab in ma yahuda ko nasara dan mutanen yaman ne a can lokacin a can yaman akwai yahudawa da yawa sannan akwai nasara da yawa to sai manzo Allah ya gaya mai zai tura shi je yayi da'awa to da za tura shi da da'awa ya kamata mu'azu ya san ina za shi in za ka tura mutum ba ka yi masa bayani ba ba zai san irin tanajin da zai yi ba to mu'azu sai maza Allah ya gaya mai za ka je wajen kiristoci ne da yahudawa domin ka tanaji irin hujjojin da za ka je musu da shi ka tanaji irin wa'azin da za ka yi musu ba wai za ka je wajen mutane masu bautan gunki ba ne kowanne akwai usulubin wa'azin da ya dace a yi masa an gane wani ko alfatawa su qaddaru zamanin wa makanan wa ashkasan wa ahwalan yawa kowane mutum akwai usulubin yadda za ku gudanar da da'awa zuwa gare shi da sau da ka ya kai mu'a ka san za ka je wajen kiristoci ne za ka je wajen yahudawa ne Ka irin usulubin yadda za ka yi musu wa'azi farko ka kira zuwa ga tauhidi ka kira ahalin kitab zuwa ga shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah saboda su din nan suna bautan annabi isa suna bautan uzairu to mutanen da ke da wannan farkon abin da za ka fara wa'azi a kai tauhidi ka nuna musu allah ɗaya ne sai sun fahimci tauhidi da kyau sa'annan sai ka yi intikali ka koma wani abu an yi rasulullah kuma ka karantar da su lalle ni manzan allah ne an gani ya kai mu'az saboda su sun ce sun yi imani kawai da dukkan manzanni gaba daya sai dai banda annabi muhammad ku kristoci su ce sun yi imani da dukkan manzanni gaba ɗaya banda manzo sallallahu alaihi ku ta ga dole ne sai ka gamsar da su cewa annabawan Allah dukkan su gaskiya ne har da manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. idan ko yahudawa ne shi dama ba yahude ya yi imani da dukkan manzanni gaba ɗaya banda annabi Isa da annabi Muhammad ga ya ce mutum ba yahude ne shi bambancinka ka da shi a wajen imani bai yi imani da annabi isa ba da annabi muhammad shi ba hude yana kyaman annabi isa yana ganin annabi isa ba ma annabin allah ba ne ko iya zubillah yana cewa yaya za a yi a haifi annabi ta hanyar mace babu ainihin uba ta hanyar uwa babu uba su suna jingina mai mummunan abu suna jingina mai alfasha su yahudawa sannan su kuma nasara sun yi imani da duka manzanni har annabi isa amma sai suka dakata wajen manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe in zaka yi wa'azi ga ahlul kitab sai kai kokari ka gamsar da su da hujjoji cewa lalle annabi Muhammad manzo Allah ne in ba haka ba wa'azin ka ma bai tasiri ba ba kenan in zaka yi wa'azi ga kirista abubuwa bi kake bukata na farko kiran shi zuwa ga tauhidi sannan kuma na biyu nuna mai annabta na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sai mutum ya tanaji hujjojin da zai musu bayani idan har sun suka yi maka da'a zuwa ga wannan din ma'alim anna Allah qad istarada alaihim khams salawat ka sanar da su cewa lalle Allah hakika ya fallanta musu salloli guda biyar kulli yawmin wa layla a cikin kowane yini da dare ya fallanta musu salloli biyar a cikin kowane yini kiran bayan tauhidi suka ce ko bayan kun yarda Allah ɗaya ne to Allah ba ya ce ku bauta mai kuma abin da za ku fara yi a cikin bauta shine sallah sai ka yi musu bayani akan sallah da kuma muhimmancinsa idan har suka yi maka da'a suka yadda za su yi sallah suka yadda sallah ke ginshikin addini to ka sanar da su cewa lalle Allah hakika ya fallanta musu zakka hmm. A gani kenan daga daga sallah sai mai sai zakka a nan wajen hmm. to azumi ba wasu malamai sun ce zai iya yiwa lokacin ba a saukar da ayan azumi ba haka ce la lokacin har an saukar da ayan azumi an gane yayi to zai iya yiwa manzo Allah yayi shiru kan azumi ne saboda azumi wani abu ne wanda in mutum yi zai iya gaya ma yayi baka san yayi ba nan ana magana akan abubuwa wanda za su yi baro-baro a gano sun shigo musulunci mutum na iya masa iya ya zo ya bar bakin shi a bushe alhali cikin shi ya koshi ina ba san gane ya ce ma azumi yake yi amma maganar zakka ai zai ba gwamnati ne to wayannan annabi ya nuna wa mu'azu abubuwa na bayyane wanda zai nuna cewa lalle wayannan mutane sun amshi musulunci kalmar shahada kuma su daina bautan ainihin annabi isa da kaza wannan a fili yake sannan na biyu abin da ya shafi zakka a fili yake amma azumi a boye yake mutum na iya mata kiya kan azumi alhali yana cin abinci ce yana azumi fadmin agniyai wato za a karba daga mawadatansu su raddu ala fuqara'i sai a mayar zuwa ga talakawansu. su shin talakawa kawai ake ba zakka talakawa kawai ake ba zakka amma wannan hadisin sai ya nuna kawai za a karba daga mawadata a ba talakawa sauran sinfi ba ayal qur'ani ya nuna akwai sinfi guda takwas wanda ake ba zakka to sai qur'ani sai cire sai anan nan wajen sai manzo Allah ya cire guda ɗaya kawai alqur'ani ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulub wal mu'allafati wal mu'allafati qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal garimin wa fi sabilillah wa bil sabil faridatan minallah ta qur'ani ya faɗi nau'i takwas bayan talakawa akwai miskinai to wa'anda duk abu ɗaya ne dukkan su gaba ɗaya ba su da shi amma kowanne dai akwai bambanci kamar yadda malamai suke bayani bambanci tsakanin miskini da fakiri amma kuma idan aka ambaci guda ɗaya duk sauran sun shiga in aka ambaci fakiri shi kadai miskini ma ya shiga idan aka ambaci miskini shi kadai fakiri ya shiga an gani da saboda haka nan da aka ce tu kazo alamin agani ya ikin faturatu ila fukara ihim za a karba daga mawadata a mayar zuwa ga talakawa nan da aka ce fukara masakin sun shiga inda an ce masakin kawai fukara sun shiga amma aka ware aka ce fukara wal masakin kowanne akwai fasarar shi an gani? to amma kuma sauran fa wal na alaiha masu aiki wajen karbo zakka ba ambace su anan ba wal mu'allafati qulubuhum wa'annan wanda ake lalashin zukatansu in ma ana lalashin su don su musulunta ko kuma sun riga sun musulunta musulunci bai gama zauna musu a zuciya ba ana dan lalashinsu su da kudin zakka da musulunci ya zauna kaga duk wani hadisin bai ambata ba da sauran to malamin ka ce abin da yasa bai ambata ba anan annabi ya ambaci wanda yafi muhimmanci ne a cikin su gaba daya a cikin wayannan guda takwas wanda yafi muhimmanci a ba zakka shine fakiri an gane wannan ko idan fakiri ya samu zakka to alhamdulillah an cimma buri mafi yawa shi ne annabi ya ambaci wanda ya fi muhimmanci ne a tambihu ne a tambihu bin a'ala ilal an faɗakar zuwa ga an ambaci na sama to na ƙasa ma ya shiga kamar ya amar tsala zarratin kairar yara to ba shi ba wannan kamar misali a ah, bayan da Allah ya ambaci mai yawa yana nufin ƙasa tambihu bil adna bil a'la ila al adna nake so ai ne an gane wani ku, to insha Allah ya kwanta ban iya tunawa ba gaskiya yanzu a cewa Allah ya ambaci na sama na kasa ma ya shiga Allah ya ambaci na sama na kasa ma ya shiga Ina tana insha Allah zan kawo yawa lalle Allah ta'ala kadif tare da alaihim da ko to kazo bin agari ya izini. wanda za a karba daga mawadatan su sai a mayar da shi zuwa ga talakawan su idan suka yi ma da'a zuwa ga wannan ya kai mu'az ya ka wa kara'ima amwali ka shaidinka da manya-manyan dukiyoyinsu a matsayinka na jami'in gwamnati don mu'azu kamar jami'in gwamnati ne ta tura shi ne farko ya je ya da'awa sannan kuma na biyu in sun yadda za su ba da zaka shi zai dinga karɓo zaka yana kawo wa federal government yana kawo ma ainihin manzan Allah daga can wajen zai dinga aikowa da zakan mutanen Yaman zuwa ga ainihin Madina ku gane to shi ne manzan Allah ya gargade shi zai iya yiwuwa su mutanen Yaman wani ya kiwata wata daga cikin dabba ya ba ta abinci sosai da ya ba ta abinci ta koshi sosai ta yi kiba yana so ya amfani da ita da idi ya yanka ko yana so ya yanka ta lokacin haihuwan dan shi ko yana so ya amfani da wani walima na yaran shi ko wani walima na shi na kanshi da yake so ya yi yana so ya yanka to kai a matsayin ka na jami'in gwamnati sai kai amfani da karfin gwamnati sai ka zo ka ga wani rago wanda yake mai kiba sosai ko ka zo ka ga wani rakumi mai kiba sosai ko sa wanda a cikin sauran sai ya fi su sai ka ɗauke sai ce maka don Allah ka bani wannan wannan na ware shi ne musamman don nawa dan dan wani abu nawa shine kara'ima amwalihim manya manyan dukiyoyinsu wanda suka ware wa kansu Su kai maka ce ba za a bayar ba Ka yi amfani da ƙarfin gwamnati to shi wanda ka yi wa haka ba a ce ya fito ya yi fada da kai ba ba daidai ba ne ce zai yi fada da jami'in gwamnati sai ya bashi da Allah to idan ya bashi da Allah gobe kiyama Allah zai kwato mishi hakkin shi shine abin da manzo Allah yake faɗa a nan wajen kada ya zama dan Najeriya in nan dan Najeriya ne sai su buga yana ja yana ja yace wallahi sai ka kashe ni baka isa ba an fahimta ai to amma manzo Allah yace idan ya zo ya dauki kara'imul amwal ka bar shi da Allah shi kuma sai aka ce mashi jami'in wattaki da'awatal mazlum ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab fa innahu laysa hijabun bainaha wa bain Allah lalle babu shamaki tsakaninta da Allah shi kai da ka daukan mai in yake Allah ya isa shikenan Allah ya amsa yana fada babu wani shamaki Allah zai amsa an gane ashe idan jami'in gwamnati ya zalunce ka sai ka bawa Allah magana ya kare Allah zai karo maka hakkinka an gani ba daidai bane a ce ku yi fada da shi in kai fada da jami'in gwamnati ka saba ka yi kuskure sai dai kawai ka bashi da Allah shi ma barin shi da Allah ba wai ka zage shi ba in kai sallah ka gaya wa Allah kuma duk sallah zaka yi addu'a ya Allah wane ya zalunce ni ban yafe mishi ba eh Bukhari da Muslim sarwaito wannan hadisi kewaya kamar yadda muka saba wa ma ta fasu buri an kusa ko ke kai ta yi rubu ba Fada bai tambaya na farko ya ce mahaifiyar na da wata aminiya bayan rasuwar mahaifiyar kamar shekara uku yanzu ya kan zarci aminiyar mahaifiyar amma kuma duk sanda ya ke sai da rushe da fashe da kuka saboda yana taba mai zuciyar shi sosai shi ne ke cewa bai ji a abin zai iya daina zuwa wajen sa ah, gaskiya zuwa wajen yana da muhimmanci tunda manzo sallallahu alaihi ya ce mafi girman ainihin wato mafi girman ainihin aikin alkhairi shine mutum ya sadar da zumuncin mahaifinsa ko mahaifiyarsa bayan mahaifin baya ne kaga idan mahaifin ya rasu wato a ringa sadar da zumuncin mahaifin ko a sadar da zumuncin mahaifiyar in ba ta nan ne a barar bir kamar yadda manzo Allah ya faɗa mafi da'an da'a to idan yan misalin mutum ya zo wajen ta sai ta fashe da kuka wato abin yana dan motsar da zuciya zai ringa sanyawa ya ringa tunawa da mahaifiyarsa sai bakin ciki ya fara dawowa to amma kasancewan ba wai kwana ɗaya kwana biyu yake zuwa ba yana ɗan daɗewa kafin ya je ina ganin babu laifi don ya je ya ci gaba da zuwa ɗin zuwan yana da amfani an gane cewa san san ba zai je ba to zai yanke wannan zumuncin kuma annabi ya ce kada mu yanke wannan zumunci sai Allah ta'ala ya huce a rihan haskenka Allahu a'lam eh wanda ya ce wani dan kasuwa ne ya ce ah, duk dukiyar dan kasuwa ba zaka a cikin matsayin juya ta yake abin da ake nufi wai da sai ya ajiye kudin a banki ne ko kuma dai a gida shekara ya ta kewayo amma idan yana juya ko miliyan ɗari ba zaka to a ina ka samu wannan fasawan to idan ɗan kasuwa bai yi zakka ba wane ne zai yi zakka to waye zai zakka tunda ɗan kasuwa bai yi ba wane ne ke da kuɗi a hannu dama da zai yi zakka mai karban albashi shi ne zai zakka to wannan magana ba gaskiya ba ne idan mutum ɗan kasuwa yana da dukiya har ma malamai sun yi magana kan mudir shi mudir shi ne kewaye kasuwa mutumin da kuɗi baya tabbata a hannunsa balle kaddara sai ce wannan mutumin kullum in ya samu kuɗi zai siya kaya shi dila ne yana siyan kaya za a zo kuma a siye a bashi kuɗi yana samun kuɗi zai sauri ya sai kaya to irin wannan zai ware wani lokaci a cikin shekara in yi ware wani lokaci a cikin shekara sai ce misalin duk muharram in ya zo lokacin zai riga yin zarka, a lokacin sai ya ajiye duk wani kasuwanci ga duk wani siye da siyarwa sai a tsaya a yi lissafin kaddarar da ke cikin shago da kuma tsabon kudin da ke hannunsa sai a ce kaddara ya kai miliyan hamsin wato kayan da ake siyarwa ya kai miliyan hamsin kudi hannu ya kai miliyan dari to sai a hada yanzu ana da dari da hamsin a lokacin nan sai a ba da rubul ulkushur na dari da hamsin a kasa arba'in a ba da daya shi kenan sai a ci gaba da kasuwanci an gano wannan ko to wannan shine abinda malamai suka ba da fasawa kai ba malamin da ya ce dan kasuwa ba zai yi zarka ba gaskiya inda mutum na juya kuɗi zai ware lokaci a cikin shekara ya ringa dakatar da duk wani kasuwanci saboda ya bada zakka Allahu a'lam ba awa ta su sumayya su su da kuma da ke wayannan sunaye gaba da ka gani an tara ana subayya ana subayya ana kaza sunaye ne na larabawa kafin kuma musulunci aka san su duka su wayannan suna da kasari su umar su usman ba wai manzo Allah ya sa sunan ba duk sunaye ne wanda shi ma manzo Allah ya zo ya tarar da wayannan sunaye shi ma kanshi sunan shi shi kanshi sunan shi ba shi shi ma sunan shi tun a jahiliya aka sanya wannan sunan duk da cewa a cikin alkur'ani Allah ya yi magana kan sunan ko sannan kuma a cikin littattafan ahalul kitab an yi magana kan sunan to amma abinda wasu ke tunani shi ne, akwai suna na musulunci in ka ce akwai suna na musulunci wani suna ne suna na musulunci duk wayannan sunaye sunaye ne na larabawa amma abin da yasa suke ba mu sha'awa safa'ul kyakkyawan fata tunda mun ga mutanen kirki ne kuma manzan Allah ya san da waɗannan sunaye bai canza su ba mun san sunaye ne masu albarka sai mu ma muna iya sawa Shi ne kawai na fatan gane to kan sumayya da su subai'a duk akwai waɗannan sunaye a zamanin manzan Allah subai'a al-aslami sai akwai waɗannan sunaye subai'atul aslamiyya akwai akwai sumayya akwai irin su rufaida to duk irin waɗannan sunaye akwai su a zamanin manzan Allah ko manzan Allah ya san da su bai inkarin su ba sunaye ne masu kyau za ka iya sanyawa shi suna kawai ana duba kyansa da rashin kyansa da kuma taskiya ne ko ba taskiya ba ne in akwai taskiya ko kuma suna ne na wani abu mai muni sai a baka shawara ka canza wannan suna ɗin amma idan ma'anan sunan na da kyau shi kenan to ina kuma misalin idan sunan ya zama sunan wani mutumin kirki kaga aka ce sunanka abubakar ko sunanka umar ko sunanka usman kaga duk sunayen mutanen kirki ne saboda haka in ka sa ma kanka wayannan sunaye babu laifi insha Allah yana da kyau eh mara lokaci ya riga ya ja yawa man inta jazakumullahu khairan ya tunatar da ni wannan at-tanbihu bil a'la ila al-adna daga cikin ahalin kitab akwai man inta amanu bikin da akwai wanda in ka ba shi amanan tarin dukiya masu yawa yu'addihi ilai sai ya bayan maka da shi to ina kuma ka ba shi kasa da haka min babu aula ko kaga wani an faɗakar da kai akan da sama na kasa ma ya shiga ciki wa min minhu man inta amanu bi dinarin la yu'addihi ka illa ma dumta alayhi qa'ima akwai wanda ka ba shi dinari guda ka ba shi naira ɗaya? wallahi zai cinye ni ba zai mayar maka da shi ba sai in ka tsaya sosai kila maka haɗa shi da hukuma sannan ya baka kaga wannan shine kyakkyawan misali na at-tanbihu bil a'la ila al-adna Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk